muna cikin littafin muktasar halil muna shahi na ɗari da takwas ko muna kitabun babu zakati an gane shi mun kare magana kan abin da shafi haji wanda shi kanya mun kammala da mawani wato juna al-muqsid az-zakat to shi abin da ake ce ma yanka wajen shari'a kada wa mumayize yunaki tamama hulqumi wal wadajayni min muqaddami bila rafin qabla tamami to shi yanka kaga ne abin da ake ce ma azzakatu yanka to awo kaɗe wannan na mumayyazi wato wanda yake mumayyazi na yan an ce mumayyazi to da yin wa kalma an hidda wanda a karamin yaro an hidda matufi an hidda mahaukaci da mai haƙura da mai kwana da mai maye duk waɗanda ba wuce shi an kalmar mumayyazi zuwa an shi su to mu karatu wanda ka aure ana aure nai wato kenan wanda ya halatta shi aure ya yi taki wannan shi ake kira kawo to shi kati mama cikakken dukkanin hulkuru makwabar da joji guda biyu ba daga baya ba daga gaba ba a yanka da baya bila rauƙi mudiyatin kuma wannan yankan da za shi ya yi shi ba tare da ya ɗaukake yuka da takadin yanka ba da azawa zuciya ɗaya yi shi ne ai gabanin gama yanka bai ɗauke yuka gabanin gama yanka ɗan an ɗauke yuka gabanin a gama yanka wato matuka an yanke rabin makwabaro da rabin jiyoji to ba mai da yuka amma in an yanke rabin makwagwaro ba a yanke joji ba ko an yanke joji ba a yanke rabin makwagwaro an yanke eh, rabin joji ba a yanke makwagwaro ba to ana yamai da yuka amma in an yanke rabin makwagwaro an yanke rabin joji sai dai a jira ya mutu hmm. ne jira an ka jira ya mutu sai eh, eh. ya an mai sa in kai mutu sai a kai daji ana ne wani ke nan yanki rabin umar da abin ga ai kwarai ai tamamu hulkumi an kace a yan kwanin ma hannu an kai yi ilirara sai ka jawo hannunka eh, sai ka dawo in siyara. to mu zo wannan nahari da'alun bila fatin <laughs> muna muna tare amma wajen suka wajen raƙumi suka wajen labba labba na na aka labba na aka samu yuka mai kai ko ci a dasa jini shi don na kusa da zuciya da an kawo raƙumi aka na duka na kasa. in ba don Allah ya hore mutane da kuma ba shi tsaye duk ƙarfin gara ka soke shi nan har shi wadi ina kan shi wadi ya halaka kowa mu sai ka san hore ubangi eh dole ya kan kare yayi wasu hira kuma an shaharta kuma in jama'a mallan alaiki tifaf isuwayyanka bilisir wala walwada jaini ba shi na muka gabatar ba an shahartar ya an ka yanke rabin makogwar an ka yanke rabin jojiyon ta yayi inda ta mutu mai yankan na an ci wa ‘yan samiri yanta nasara wa zaba halin nafsihi mustahil lahu wa yana kala mai kakar ko da ta na mutanen musa sami amma ta nasara ya koma wani sari sai idiyar sun da zai wanda ba kuma ya yanke da zarfi don kai ne ba don kama mustahil lahu kuma yanke abin da ya halatta ga shari'a sai ka taka ya halatta an ka ce in bai cin masai an ka ce an ci wa ya akala mai katan ko na cin masai wa in yin ta nasara وإن وإن وإن وإن وإن وإن نسرانيا هذا ما رأيكم من كان لا يقوم بثامني متين دعوانا دعوانا جملة آه متين دعوانا جملة أنا قبل كمان وإن مجوسية nasara, وذبح لنفسه مستهل له وإن أكل ميتة كودا ما ناشي ما كوما بنساري ييانكا دون كيني abin da ya halatta gare ya halatta ga shari'arka ko da yana cin masai shi ma ana to wa in nasaraniyin tara majusiyan ba na koma ba ba an ce ana cin sama na sari ba ko da an ce ko ba sari ne na ko majusi ko majusi na ya kowa ba na sari ana ci ko to ai ka ga ashe kenan akwai farki tsakanin ba majusi da sabiri da manasari sun koma nasarawa sun rike addinin nan annabi Isa alaihi salam suna nan rike da shi ba su koma ka samu alƙawari in ko mutum sai kai koma ka samu alƙawari to mina ne kake rike man zari na namijin fina mun gane karatu na sai ɗora laɓa ana ta ana kiyan kan kirista ana kiyan kan kirista ina nan rike da abin nan da annabi musa ko annabi isa alaihi salatu ku shi har yau sai an rasa tashi ba to amma wannan na rike da shi wannan to abin da kaka son ka kai gare karanta to in ɗayan su babu wanda ba kuma ya yanka don kai nai abin da halatta ga shari'a ta yi ya halatta ga shari'a mu ko yana cin matsayi amma in gaban ka ya yanka in lai ya gif in bai huku eh. ba ba ga ba na kan <laughs> eh awo an ka to an ka tsora idan ya yanki babu gungwani na ba eh? ka yanke musu to kaga ai in kai yanke yanzu sai a koma ma don mi an ka yanka bari mu kai kana ci la sabila irtadda ba a yanka yaro wanda ya nidda

da da nama tudu guda ni kace mallan profesor yawo musulmi wanda aka gane ya yarda wa in sabi ya yarda inda duk an kai mai lahiya hijira sai kuma inda ka kafirai in ya ranga kamar gida ne kuma inda ka kafirai ne mutum wankin kwanna to zuwa aka ce maka yawo ya ai murtadi yawo na wala yawo ai murtadi na sai kitan can eh yawo bai ga ba karatu haka nan kuma bai halatta cin yankar da an kai na sanamin don gunki ina mai tambaya tana zu in musulmi ya yanka mai an ka ce don mai yanka an ka ce ai suna da mutum eh ko ko li'isa to zo kara eh to ai ya abba man to mu je karatu mu ji shi ba zabaha ko ko yanki gairi hillin lahu abinda ba halatta ba halatta gare ba ga za'ani ne akwai abin da ya halatta gare ma amma shi ba nan da gare ba to ko ya yanka don buki ne ba da ce kashewa ɗaya yana yi an ka in bai tabbata ga shari'a mun halan na ba in sabata bi shari'ina in ya tabbata ga shari'a mun cewa halan na amma shi ga ta yi shari'a ba halan ba ne to wancan ba da an kace ana cin yanka ne tun daga shari'a ce ba halal ba iya yanka ba kace wa illa in ko ya zama abin nan da ya yanka mu ga shari'a mu abin nan haramci ne bai tabbata ba na wato makaruhi na ina misalin abin da an makaruhi kamar kirista ya zan barumji ya sai da nama an ka yanka mahauta sai ce a ba shi nama sai shi doko to shi ma ya kasa to makaruni na a sai gare wa bai'in wa ijaratin li'ibihi muna tare da kuwa amma mai karamu na ta salika idihi cikin littafin ga akwai wanda salika idihi na riga na saba da wannan muna tare da kuwa kuma an karanta ga musulmi sayan wani abu ga sahiri ko haka ba eh, sai so wani a sai so sahiri wani abu haka nan kuma ya dingantar da kai ne shi musulmi ga sahiri don yi ne ki kai ya ce na ya da kai min shahe-shahe gobe muna mina suka yi awo ne mai hanci ko ya gyara mai gida ya kamin lokaci mahaluhu bari magana guda ta mai mai shana ne? eh makaruji na yi haka nan su kai tantabaru kumbi da ma wasu yan na ana kai haka nan ba wasu yan albasa suna kai dawaki dawaki duba ba mu magana kowa da kowa musulmi a sayan mai babu komi azumi ne don idi ne a cikin samun wani wani muka magana to to yanzu dai mu muna magana muna magana ai an ka sayan musu don idi su na kaje ke akwai wanda daga sai shekara ne shekara kawai makaruri ina yi mutu eh shi ke da wannan kuma da ba to ba ta karatu eh a ah, to ya ki sai sai don a ci halanna amma an bai da aji kuna ba ka ta karkasa kiyasan fasida nan ji alam babai baban wajida mu sai karatu wa shara'u zibhihi haka ne ya kawo dabbar daji ko wani abu ya yanke to bakin titi yana tarawa sayan yanka nai ko mi kwaɗanka ga naman warauta azumi ya kamo shi to da shi don shi mai jarku kuma shi mai jarku ba awo yace kai ga abin da aka karu kana nesa in ji mallan an karanta ga musulmi tasalluhu rancan sama da kamar kudin giya in mutum yin sana'a giya ka san ya samu kuɗi ka zo ka ara ka ara na ba a aron saji hmm, amma da azi mutum ya bari mujahidu wa bai bai'un bihi an karanta ga musulmi sai so a a biya da kuɗin giya ka sai mai wani abu amma kuɗin giya zai baka su zai biya su inda ka su ne makaruhi na la hazihi qaban amma kana bi da bashi kaso biyar bashi ci to ga kuɗi sai dai kuɗi na na a muka sai suwa kace ba ni a'a wasu na zai san makaruhi na cin kitsen na hudiyawa ga musulmi ya tushi, don akwai wadakanta ce in dai wanda an ka an ka halatta da cin yanka ne na to ka san alaka su ba hukunci ci haram na gare su sai su sai su ɗebe shi wannan su din nan sai su kawo shi ga taki sai su aza da taki su aza shi to musulmi sai ya ce wai ɗauke ga taki ne kakkaɓe kuwar sai da shi gara babu wani kanki to mu dai eh eh haka eh eh sashi na mu zo karatu haka nan kuma yanka ni salibin don salibu shi ma wannan makaruhi na ko kuwa yanka don isa shi ma wannan makaruhi na hmm. don a yi ibada zuwa gare shi isa kuma don ko kuma don a yi zuwa ga salibu makaruhi na hmm? gumki gumki shi kenan ba ba tambaya karanci na an hakuru amma na haramci na hmm. kara haku mani ya eh? eh, eh. to to ya dai an ce aro makaruji na da balle kyauta mu je karatu a'a wani wa qabula mutasaddiqin bihi lidhalika ina yake mai ina mai tambayar nan shi yanzu ka ka ka ne ko hmm. abinda an kai sadaka da shi lidhalika don salibu ko isa so mu zo haka nan yankan nan na hunsha shi ma makaruhi na sha mushkilu amma wa asiya haka nan yanka asi to kenan ba kenan ya ci asi to majabubi ba ne kwasa shi lusa yani shi min ba ba wuna yankan fasiki shi ma makaruhi na ya yanka don kai ne ko don wani hmm, ai ba a ce yankan fasiki makaruhi na to musulmi ba kitabe ya yanka wa musulmi ko ya soke mai dabba shin akwai karanci ko ko babu karanci wannan shi shin karanci na ko ko haramci na shi an kai magana biyu malam bai leko wanda ke cikin jayi ba na an ce in ba kitabe ya yanka don kai ne ana ci ko yanka don musulmi ce ana ci ko to musulmi a ta dabba ya ba ba kitabe ke ke ne mun gane karatu wajarhun haka na abin da ake ce mayanka mikantawa shi ne mikanta musulmin musulmi mai yanzu mu mai yanzu wa shi yan dabbar daji shi ana uku an yi zabo an yi na harko wannan shi ana uku an ka ce dabbar nan ta daji in ta dawo gida ta ɗaya da kewawa a tana ta ta dabbobi tana kyau tana dawowa to ko ta yi haka nan in an ka ce an ka gaba da akwai jidali to ana iya laƙewa da kibiya mara dan alimai da in ta mutu kuma ana yanka shi ne wanda aka kasa gare shi illa da usul sai da wahala la na nan ban da dabba gida shorata wanda ya ta awo an ka ce a gabo da an ka ce ba ta kamuwa kamar irin su zabo kamar irin su duniya ko ko ta radda ta hwada duk wacin ka taga da ni aka jarhu da makami muhaddidin mai kai shi aka bada tun daga jarhu ɗin ana jarhu wa hayawa ne da dabbobi ulimu da a karantar da sakin ta niyyar daga hannun shi sa'idu bila zuhuri tarkin amma ba da bayyana bari ba ya sake ta amma ba bari yayi ba yana da niyyar sai gocin awo walau ko da masiduhu abin warauta warauta ta ta da yake dubu ya sake ta guda ta kama ana ko ko da ya kama sai da dan ci shi dabba kasan can wasu sun ta in ya ci ba shi ko ba haka ba awo don kai ne kama maki na ba kai ba to shi na shi ma da yace da ya kama au akala ko danci awalam yura da garin ko ko ba ga farauta ba shin farauta ta ko ko miya na ta cikin kogo ga wani da wani gaba au ga ta ko tana cikin kuncin gumbi nawahu ko ko bai san wannan ina ba bakiya ta ko barewa ta ko gada ta ko mi ko ko bai san min albahi ba ko ko alhinzir da ko ko abin nan ne bayyana to duk in ya kamo wannan ana ci amma ban da ibada mutum yau tun kai abin sama ba abin da aka ci na ba sai sake warautu ba a ci wannan ko ko ya kama gairar musallin gare ba ba shi an ka aika shi gare ba ya kamo shi ba a ci ko ko bai tabbatar da mu biya halacci ba a cikin tarayya gairi wani kama in kama ruwa da ya kama sun kawa a cikin ruwa ruwa kuma kashi ko ce kashi shi ba ce awa dore bazin masmumin ko ko ya halibai shi da kiba bai dahi ba ce ba ce ai ba hawa da kiban dahi sai da ba shi yiwa sai da kashi cewa layu kalar dini ba ce in bindiga sai ga yanci su sai an ta ba ta mutu ba an kama an ka yanki eh akwai aiki ko bade a ah, aiki na aka ce ba a horauta wala yi kalafi in ko ana ce su tuka an kai ba ta dai horauta ne an kalbi giwa da kibiyar da ba ta mai dahi ba ta mutuwa ɗauka kayan ta take ce gaba ya an halabe ta da kibiyar dahi ba a horauta da kibiyar dahi sai ko ya an halabe ta da kibiyar dahi an kai an kai an kai ba ta koyarwa in ko mutum na yanka ya sai da magani da yukan in tallago shi in tallago shi da haula da nashi da haula da nata an ci na abai ko mu zo ko ko ya tara da kara karan azne shi azne babu ruwa da bismillah ko kuma da ta yi sai sai mutu bai samu ikon kamo shi ba mini aw a gara ko koyon shi ta fi wankin cikin tsakiyar kawa ta abin nan kusuwa ko koyon jinkiri biti ba ihurin biya sai ko da iske shi ya mutu a yi ta kaka na wuri alaƙa ku sai inda tabbata da abai iske shi da rai wannan yanka sai mai ya mutu ana cikin mai wani ba aw amala alata ma a gairin ko ɗauki burga mai nai tare da yawo yawo burga mai na hannu nai ruka na ciki an ka gaba an ka gare warauta yana jira yaro ya to da yin kako da yaro to sun bata musu wannan ba a ce ko murga mai na ga jiki ne shi da warauta ya iske tana ɗaukar rai an riga an kashe ta ba ganta ta ba ya sa hannu ya cikin burga mai ɗauko sai hannu ya laki shi na ko ko da yuka ko da yadda yuka ta bata musu ta yanzu abu ba ta ko ko an kawo ce ta kwana ko da ya zo ta yi wani ko ko ya tsaye kabare ta don ke ta da gare ya zo marmakon shi kama shi mata miki da haure sai sai zo sai sai kirgine ta sai ta hwaɗi sai wuce ne sai ta mutu a ko da ka tauka iska babu inda ya taɓa ta sai kai gaba ko shi zai ta bai lafiyar yahuda ba ta mutu ko ko ne abin da ya samu ko ko ya aika na biyu ba da maski awalin ba na farko ya kama ya kashe ta ko kare ya ɗora bugun bundi ya aika shi bai gani ba shi warauta ta komi to sai inda ya ni abin gada ya ka buga bugundi komi na na ya kama yana shi gare sa kai da wani ne to mallan ai tawili ba ko gura hadu da na biyu kenan "You are an hankali